This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kimanin masu sana'ar saran itatuwa goma ne 'yan Boko Haram suka hallaka a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Muna tafe da rahoton. Baya ga haka kuwa muna tafe da shirin tubalin tsaro. Inda a yau shirin zai ɗora ne akan tattaunawar makon da ya gabata. akan naɗin sha'aban ibrahim sharaɗa wanda wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan sha'anin tsaro da bayanan sirri ta duniya ta yi masa a matsayin darakta sannan idan an jima za mu buɗe muku layukan wayar mu domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta sai an sanya alamar tarawa a farko wato plus to amma da farko ga labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran wata ganawar da aka yi yau tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky da zamar kammala wata yarjejeniyar da ka iya ma amurka damar haƙo muhimman ma'adanan ukraine ta rikide zuwa zazzafar gardama tsakanin shugabannin biyu ta yadda har trump ke kashe ma zelensky cewa auka yadda a cimma yarjejeniyar mu zama kanmu a wani bayani da ya wallafa a kafar sada zumunta bayan ganawar shugaba trump ya nuna cewa yarjejeniyar da aka shirya kammalawa ta fawar gaje na lura cewa shugaba zelensky bai shirya yin sulhu da sanya hannun amurka ba saboda yana ganin sanya hannunmu na ba shi wani babban tagomashi wajen tattaunawar daidaitawar abinda trump ya rubuta kenan kafar labaran gwamnatin masar ta ce an fara tattaunawa a mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci wato hamas a birnin alkahira kwana guda kawai gabanin karewar wa'adin mataki na farko na yarjejeniyar a wani bayanin da aka saka a shafinta na intanet kafar labaran ta ce tawagogin da suka fito daga isra'ila da qatar sun isa birnin alkahira da daren ranar alhamis kuma sun fara abin da ta kira tattaunawa sosai kan mataki na biye na yarjejeniyar qatar da amurka da masar ne ke shiga tsakani a wannan tattaunawar jama'iyyar 'yan gabadai-gabadai na gidi ta wato ko progressive conservative party pc ta yi gagarumar nasara a zaben lardin ontario na kasar canada inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba a cewar wani gidan rediyon canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe da aka fai ambatan shugaban amurka donald trump shugaban jama'iyyar ta pc doug ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yaƙar harajin da trump ya yi barazanar laftawa tun dama ford mai shekaru 60 yana da rinjaye a zaben majalisar lardin da aka gudanar trump dai ya yi barazanar lafta harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ke fitowa daga canada da mexico al'amarin zai yi matukar shafar lardin ontario wanda tungar sana'antu ne to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sabuwar bataliyar dakarun kai martanin gaggawa na kungiyar kawance ta neto na jaraba karfinta a rumaniya daga nisar kilomita hamsin daga kan iyakokin moldova da ukraine dakarun neto daga kasashen turai na gudanar da atisayen soji mafi girma a wannan shekarar mai taken state 2025 wato tsayayyar turjiya ta shekara ta 2025 hafsan hafsoshin sojin romania janar gahgir vlad ya ce wars adapting and changing, and as you uh, significant new Ya ce uh, wannan na da uh, matukar muhimmanci saboda shine atisaye na farko da muka jaraba girki dakarun kai martanin gaggawa na kasashen kawance. Ina mai alfaharin ganin cewa wannan al'amari ya auku ne a Romania. kuma yana da muhimmanci wajen mai da hankali kan tsarin ɗaukar matakan soji na haɗin gwiwa tsakanin sojojinmu da kuma tsakanin rukunoninsu shi kuma admiral stuart muns kwamandan sojojin ruwan amurka shiyar turai da afirka ya ce Uh, yace ce uh, eh, dama shi yaƙi a kullum batu ne na uh, sajewa da canzawa kuma kamar yadda ka lura yaƙi da jirage marasa matuƙa wani babban sabon abu ne da aka fara a nan saboda haka neto na nazari da atisaye kan wannan da kuma ƙoƙarin sabawa da amfani da sabon wato makamai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kimanin masu sana'ar saran itatuwa goma 'yan Boko Haram suka kashe a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Damboa a jihar. mutanen dai na zuwa ƙauyuka ne na zuwa ƙauyuka saran itatuwa wajen sarrafa shi zuwa gawayi inda 'yan boko haram ɗin suka hallaka su wakilin murya amurka ibrahim mustapha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton lamarin da ya janyo asarar rayukan mutane goma ciki har da matasa da ma magidanta waɗanda harin ya rutsa da su al'amarin kashe masu sana'ar sarin itatuwa dai na ƙara tsananta a sassan jihar borno lamarin da ya kai ga wasu ƙauracewa sana'ar da ma buƙatar gwamnati da ta shiga lamarin wajen magance wannan matsala da ya zame ruwan dare ga duniya a jihar borno dan uwan wani da harin ya rutsa da shi ya shaida yadda lamarin ya faru da dan uwan nasa yana cewa dan uwan nasa ya fita tsawon kwanaki biyu zuwa uku farko ba a samu labarin inda yake ba hakan yasa suka yi wa 'yan banga da 'yan bijilanti da ma 'yan kato da gora magana akan lamarin bayan sanar da su aka zafafa bincike inda aka samu gawarsa a yashi a daji inda suka tabbatar musu da cewa an samu gawar dan uwan nasa da wasu abokan sana'arsa inda suka bayyana za a yi musu jana'iza a inda aka same su ya ce mamacin dai yana da mata biyu da yara biyar inda yake sana'ar saran itatuwa don rike iyalansa ya ce sukan je saran itatuwa sau da dama suna konawa a daji suna mai da shi gawayi indi nulenze kam uwa indi ya kuro kadama ake kilimin za su isen ake al'amarin kashe-kashe da garkuwa da mutane da na ci gaba da faruwa a sassan jihar borno inda 'yan boko haram suke tilasta mutane tare da kwashe kayan abinci da ma kashe su wasu mazauna garin dambuwa sun bayyana cewa dama akan samun kashe-kashen mutane akai-akai a yankunan da ake zuwa saran itatuwa duk da an hana zuwa dazuka saran itatuwa amma kasancewar babu mutane suke zuwa don samun 'yan kuɗaɗe da za su yi amfani da da shi wajen biyan bukatunsu. A gaskiya dama an hana itace amma da yake wani hali rashin babu shi yasa wallahi ake zuwa don mutane su samu na kashewa amma gaskiya dama ana mana ana kashe mutane da amma gaskiya yanzu kisan ya yi yawa ya ba matasa aiki tsakanin da Allah amma gaskiya rashin babu ne rashin aikin ne yake sa ake zuwa hanyar nan ni itace. Zuwa jejin nan dama an hana amma halin da mutane suke ciki suna zuwa rana da kashe su ya kamata da mataki a kai. Shugaban 'yan banga wadda suke wanzar da tsaro a yankin ya tabbatar da faruwar lamarin. na kawo Ya ce yau sun samu labarin tafiyar su saran itatuwan gawayi ya kai kwanaki uku zuwa hudu bayan sun ji labarin suka yi gamayya da 'yan banga da 'yan kato da gora da masu biliyan JTA da 'yan bijilanti inda suka bi sassan wajaje da mutanen ke zuwa dazuka saran itatuwa inda suka je suka tarar da kekunansu da wasu gawawwaki wadda ya ce daukan su ma ba zai yiwu ba saboda yanayin gawawwakin a nan suka yi musu jana'iza ya ce daga wajen zuwa gari akalla zai kai kilomita ashirin duk da an hana zuwa wajajen amma sha'anin rike gida dole ya kai su na shi ma ne numbula da kuru da alama na kilomita pindi ya isi amma har ka fatoro ta yi ruma da dole ga su hararen yan boko haram dai na ci gaba da shafan mutane inda a baya bayan nan wasu yan banga suka taka bom a hanyar dambuwa zuwa biyu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu aka kuma yan boko haram sun kashe wasu manoma biyar a wani ƙauye da ke kan hanyar yanzu haka dai 'yan boko haram na zafafa hare-haren su kama daga farwa masunta masu kamun kifi da ma kwashe kayan abinci da garkuwa da mutane zuwa hada wannan rahoto na yi kokarin ji daga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar borno sai dai zuwa hada wannan rahoto ban samu ji daga gare su ba ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri To Madalla a gaida Ibrahim Mustapha. Shugaban Majalisar Koli akan al'amuran addinin Musulunci a Najeriya Sarkin Musulmi Muhammad Sanad ya sanar da ganin jinjirin watan Ramadan ga sanarwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan mu jama'ar musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau Juma'a 20 da takwas ga watan fabrairu shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ya zama ashirin da tara ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da shidda a yau mun samu labari daga shugabanni da ƙungiyoyi daban-daban na ganin watan sabon watan ramadan a garuruwa daban-daban mun gamsu da wannan rahoto da aka aiko mana daga wannan shugabanni kuma muka tsaye da gobe ɗaya ga watan maris ya zama ɗaya ga watan ramadan insha Allah muna da Allah wani ta'ala ya ba mu ikon bauta masa ya ba mu ikon taimaka ma yan uwanmu marasa galihu ba mu ikon yi ma shugabanninmu addu'o'i domin su gyara ƙasarmu ba mu ikon taimaka ma bayan Allah marasa galihu muna ƙara kira ga duk yan uwan musulmi maza da mata a duk ƙasar nan a ɗaure mara a dage wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa ya ba mu ikon azuntan wannan wata mai albarka ba mu cikakken ladar da yake ba bayan sa suka yi wannan azumi da aljanna firdausi ba tare sabi ba muna ƙara gaishe ku muna muku barka da shugan wannan wata mai albarka ramadan mubarak zuwa ga duk yan uwanmu musulmi ba ma najeriya ba da faɗin duniya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Tuma Dalla, da fatan al'ummar musulmi a duk faɗin duniya za su ɗauki azumi lafiya Allah ya sa damu da albarkacin wannan wata amin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya ziyartar mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Idan ana biye da mu a makon da ya gabata mun fara kawo ku tattaunawa da muka yi da Honorable Shaban Ibrahim Sharda wanda wata kungiyar kasa da kasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri wacce ke aiki da kwamitocin tsaro na majalisun kasashen duniya ta nada a matsayin daraktanta kuma dan kwamitin amintattu. wannan mako honorable shaban ibrahim sharda zai ci gaba da mu amsar tambaya da na masa ne kamar haka kai a matsayin kan honorable daga nan najeriya mm. takamaimai a cikin wannan sabga me da me da me za ka yi yaushe ne ne ake sa ran ganin wani ba kasa sannan kuma suwaye masu ruwa da tsaki a cikin wannan batu to masu ruwa da tsaki zan fara ta nan akan batun shine na farko dai a najeriya ne kadai ne wakili a afirka akwai kasashe biyu uku amma su kadai mm, membobi ne na board of trustees ni kaɗai ne daga kungiyar nan daga shugabanta robert pittinger wanda dan majalisar wakilai ne sai ragowar mutane shugabannin kwamitocin tsaro na amurka na ingila na netherlands na germany na faransa da ragowar kasashen duniya duka sunansu membobi na majalisar zartar wato nema memba ne yanzu to sai kuma aka kara min darakta da zan kula da kasashen afirka aikin da aka bani guda hudu ne aiki na farko kokarin isar da sakon wannan kungiya da karbo sakon shugabannin majalisun dokoki na kasashen afirka amurka 54 majalisar wakilai da majalisar dattawan shugabanninsu na biyu ƙoƙarin ba da dama ga shugabannin kwamitocin tsaro na ƙasashen afirka da ragowar 'yan majalisun dokoki na kasashen afirka su ringa halartar tarukan waɗannan kungiya domin sanin halin da duniya take ciki kuma su sanar da duniya mai muke ciki a afirka abu na uku ba da shawarar matsaloli da ya kamata a tattauna a wannan taron da ake na duniya wanda suka shafi kasashen afirka din na hudu na ba da shawarar waɗanda suke da hikima da fikira na fahimtar tsaro a maganar al'ummar kasashen afirka na cewa ne ina so a sashe jawabi a rana kaza a wuri kaza a ƙasa kaza a lokacin da ake gudanar da wannan taro abu na biyar shine ba da shawarar cewa kamar yadda watan disamba muka yi taron nan a birnin washington watan fabrairu nan da muke ciki muka yi taron nan a kasar philippines birnin manila wannan wata biyu masu zuwa na mai shi kuma shugaban majalisar dattawa na kasar spain ya gayyaci wannan kungiya za mu hallara a birnin madrid zai karbi bakuncin mu duk kasar da muka je gwamnatin gaba ɗaya komai tsayawa yake a kwana biyu na saboda manyan baki sun zo daga duniya ka tadda in majalisun wakilai na amurka kamar guda goma sanatoci kamar guda ashirin da ragowar kasashen duniya gaba ɗaya european counter ɗin ashirin da wani abu 22 super counter ɗin da kasashen afirka da ko ina masu ruwa da tsaki a harkar tsaro da jami'an tsaron da shugabannin kwamitocin tsaron da expert waɗanda suke gogaggu ne a harkar tsaro da kamfanin da kanta suke da alaka da harkar tsaro da bayanan sirri da hukumomi da suke kula da cin hanci da rashawa da hukumomi da suke kula da financial institutions duka za a hallara a wannan wuri to ni zan ba da shawara cewa najeriya ta shirya mana bukatar a kawo wannan taro wanda in allah ya yarda in mun samu haɗin kan gwamnatin tarayyar najeriya suna da sha'awa to zan kawo gaggagaggan mutanen na najeriya shugabanni da 'yan kungiyoyin kwadago da sauran masu fada a harkar tsaro su faɗa musu abin da yake damun afirka da najeriya shugaban kasa da gwamnatinsa ta yi bayanin nasarorin da aka samu to ina tabbatar maka wannan zaman zai canza abubuwa da yawa kada ka manta malam hassan a majalisa ta takwas lokacin ana fama da matsalolin boko haram ba yanda ba a yi a siyarwa da najeriya makamai da kuɗinmu za a sai super tukano gwamnatin kasar amurka ta ce ba za a saida ba saboda bayani da aka samu daga wasu ƙungiyoyi wanda ba su kai rabin namun nan ba sun ce kawai ana kashe fararen hula suka yi amfani da wannan kwamiti aka ce shugaban kasa kada ya sai da mana da wannan obama kwamiti aka yi daga nan na 'yan majalisu suka tashi suka je suka warware wannan matsalar akan bayani bayani ne to ni yanzu a ce ba za a sayar da najeriya makami ba in gwamnati tana so ta sai makami ta faɗa mana inda take so ta siya in ana buƙatar wani taimako a duniya harkar tsaro gwamnati ta zo ta shiga abin da take so ta bamu kwana uku mu haɗu da waɗannan mutanen su bamu kwana uku ba a warware wannan matsalar ba hmm. sai dai kuma wani lokaci idan ba a da bukata kuma ba yanda za ka yi tunda ba za ka iya yi da kanka ba mm, a 'yan kwanakin nan an yi ta cece ce dangane da batun cewar gudunmawar da hukumar kasashen um, kasashen duniya ta amurka wato usaid ke barwa wani bangare na tafiya ga taimakawa boko haram kai a matsayin ka da ka jagoranci kwamitin tsaro a majalisar najeriya ta wace fuska kake kallon wannan zargi da aka yi cewar usaid tana taimakawa boko haram wannan bayanin ai ba a taɓa yinsa ba a da daga dai can sai dai wani a gefe sannan a nan gwamnatoci za ka ji ko shugaban sojojin najeriya na christopher musa ya yi bayanai kwanakin baya wanda yake cewa da aka yi mai tambayoyi akan yaya mutanen da suke samun kuɗi ya ce wa ya sani amma da ya ce ya kamata a bincika ya ce ba yadda za a yi ba mai ɗaukar nauyin mutanen nan a ce sun yi shekara goma sha biyar karfin ya kasa karewa wa yake ba su makaman nan duk waɗannan bayanan ana da su a gefe amma kowa tsoro yake fito ya yi bayani amma tun da har Allah ya kawo magana ta fito daga can to ai ko sai a gode wa Allah ko haka ne ko ba haka ba bane bincike ne zai tabbatar ya za a yi binciken nan shine a engaging expert waɗanda suke da alaka da mutanen nan a je a bi diddigin abin idan haka ne to a dakatar da kuɗin nan maimakon wannan kuɗin mu nema a sauya mana wannan kuɗin a kawo abin da zai wa al'umma amfani a gyara kuskuren da aka yi na baya idan kuma ba haka bane ba to shi ma a fito a yi wa mutane bayani yaya wannan abin ya kamata ya kasance amma duk wannan abin ya je ya dawo ne akan maganar mu'amala da alaka ko ofishin jakadancin amerika na najeriya ina ji ya ce zai bincika mm. amma bai tabbatar da maganar ba a uh, honorable sharaɗa idan muka duba wannan zarge da mr scott perry dan majalisar amurka ya yi hmm. dangane da cewar kudaden da ake ba da tallafi a kasashen duniya ta hannun usaid hmm. na tafiya ba ma ga boko haram kaɗai ba hali hmm. irin su kasashe irin su afghanistan da sauran kasashe hakan nan da yake an ambato sunan najeriya a ciki hmm. cewar boko haram tana samun wannan tallafi daga usaid hmm. kana ga da eh, yaya najeriya ya kamata ce ta mai da don dangane da wannan zargin masu sauraro ba ƙarshen shirin muke nan a makon gobe idan allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa amma kafin kafin lokacin julie gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya To madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma lokaci yayi da zamu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci mu gutu a ƙarya. lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana. Assalamu alaikum suna na shafa ne kacin magaji danya Musa fage barka da wannan lokaci. Yawwa barka dai. Muna jinka. To fage fage gaskiyar magana shine ina son jawo hankalin gwamnan jihar nasarawa musamman game da maganan kananan hukumomi a wannan jiha namu don abin da yake faruwa a gaskiyar magana shine su ma'aikatan kananan hukumomi na jihar nasarawa ba su iya zuwa wurin aiki amma in ka bi su kai musu tambayoyi ne yake faruwa sai su ce abun da ake ba su nan ba ya su inda za su iya rike gidansu da iyalansu saboda haka kiran da nake yi don Allah don annabi in zai kafa kwamiti a kan wannan kanan hukumomi don su ne suke kusa da talakawa don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da abin da za a ci Allah kuma ya sa ku gama da wannan duniya lafiya na gode. To mun gode da fatan wannan kuka naka zai je ga kunnuwan da suka dace. Kiranmu na gaba daga jihar Sokoto da wa muke magana? Eh, kula da shugaba ina mai kanti da shayi galkin daura. Muna jinka. Eh gaskiya na yi farin ciki da na sami layin ku kuma Allah saka da alkhairi kuma muna kira dai ka ban ga watan Ramadan da ya kama to Allah ya yi ba mu ikon taimakawa Allah sa mu shi lafiya mu kare lafiya kuma Allah ka ba mu ikon eh, taimakekeniya tsakanin mu al'umma musulmi kuma mu ci gaba da wa ƙasa addu'a da 'yan uwa da munan arziki kuma ina godiya Allah saka da alkhairi suna tare shugaba Iliya ne kan tishi shayi garkin da tare Najeriya. To man gode Malam Iliya mai kanti mu ma mun ji daɗi da ka same mu sai kiran mu na gaba daga Nijar. Da wa muke magana? To masu sauraron mu lambar da za ku kira kada dai a manta a sa alamar tarawa a farko. Mun sami kiran mu na gaba. Da wa muke magana? Hello? Hello, muna jin ka da wa muke magana? Hello? Muna jin ka da wa muke magana? Hello? To masu sauraron mu yau fa layi a buɗe yake. Kun kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. So ga wani kira mun samu da muke magana wa alaikas salam. Assalamu alaikum daga Nijar Nijar ne. Muna jin ka da wa muke magana. Amala Alina shugaban kula ba zaɓi son kamar ya wa dogon dutse. To madalla muna ji. Ba da ra'ayi na bisa ga wannan sabon wata mai alfahari ma da ya kama. Ina kira ga 'yan kasuwa namu da kasar Nijar. Don Allah su taimaka ma talakawa. Sai kun gani abinci ya tsada. talaka mai karamin karfi ya so ya samu dan tallafi na gode da mutu amurka umma malam ali daga dogon duki a cikin yahudu nisa to mun gode da wannan kira naka mun ƙara samun wani kira daga niger da wa muke magana salamu alaikum da wa muke magana muna kuna magana da alhaji adamu tabakali muna jin ka alhaji adamu daga nan birnin tarayya ta niger birnin yawai muna ji me za ka ce to zan ce abin da zan ce da gaskiya tun da diga Allah ka fara Ramadana musamman ga yan kasuwar mu zan yi tsokaci akan harkar kayayyakin masarufi ka dan rage akwatin rediyon ka ba na da baki na ce zan yi magana ne game da harkar yan kasuwar mu da ga watan wannan namu Ramadan da ya kama to mun gode da wannan kira naka daga Ibadan da wa muke magana daga ibadan da wa muke magana wa alaikas salam muna jin ka magaji muna jin ka to mun gode da wannan kira naka To malamin gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. A ah, kuna tare da Rabiu daga saura. To muna ji malam Rabiu. To alhamdulillah ina muku fata alkhairi biyu oye. kokarin ku da kuke na bamu faɗar ra'ayinmu. Babban abin da zan tattauna a kai shine yawa shine akan a ah, birge mu da ciyaman din karamar hukumar taurari ke yi ya shiga ofis sai karfe takwas ba zai tashi ba sai karfe kamar shida ko bakwai na yamma domin sauraron ainihin kuce mutanen mutanensa da sauransu tun rabonmu da samun irin wannan shugabanci na da tun lokacin da ainihin ado sani kiri ya yi zama tamantin taura saboda haka wannan ba karamin koyi ba ne da sauran siyamomi na karamar hukumar na ainihin jihar jigawa su yi akan wannan ba'an allah da yake tsayawa domin jin ainihin koke-koken mutanensa zan kuma kokarin sanar da shi cewa wannan makarantar firamaren da muka yi tare da shi don Allah da ana da ya kokari ya mata ainihin kofofi saboda karnuka da kashi da mutane da suke zuwa kuma a sa security a kan ta To madalla mun gode da wannan kira naka kuma da fatan kukanka zai je ga kunnuwan da suka dace Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. To yanzu kuma lokaci ne ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen wata ganawar da aka yi yau tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da zamar kammala wata yarjejeniyar da ka bai ma amurka damar haƙo muhimman ma'adanan ukraine ta rikide zuwa zazzafar gardama tsakanin shugabannin biyu da yadda har shugaba trump ke kashe ma zelensky cewa auka yadda a cima yarjejeniyar aumu zama kanmu kafar labaran gwamnatin masar ta ce an fara tattaunawa a mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci wato hamas a birnin alkahira kwana guda kawai gabanin karewar wa'adin mataki na farko na yarjejeniyar jama'iyyar 'yan gabadai-gabadai na gidi ko progressive conservative party pc ta yi gagarumar nasara a zaben lardin ontario na kasar canada inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba a cewar wani gidan rediyon canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe da aka fai ambatan shugaban amurka donald trump shugaban jam'iyyar ta pc dogford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben to masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie leather gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safen ku.